Siyasa abin yi ce ga duk mai hankali in ji Galadiman Katsina hakimin malumfashi Justice Sadiq Abdullahi Mahuta OFR. Galadiman Katsina ya bayyana haka ne lokacin da Sanata Bello Mandiya, Sanata mai wakiltar Ciyar Funtuwa, ya shi ziyarar bangirma a fadarsa bayan ya kammala sabunta rajistar sa da katin shi na zama dan jami'ar APC a rumfar zaben shi a cikin mazabar malumfashi A da ke cikin karamar hukumar malumfashi. Shugaban jami'ar APC na mazabar Sanata Alhaji Iliya Bube da sakataren jam'iyyar su ne suka sabunta ma santar rajistar da katin shi na zama dan jam'iyyar apc galadiman katsina ya yi kira ga al'umma musamman mutanen kirki da su shiga dama da su a cikin harkokin siyasa ita siyasa tun mai hankali ya san abin yin shi allah ji kama na abubakar mahmud kuma da aka tambaye shi aka ce da siyasa da sallah ne ne gaban shi siyasa aka yi ta mamaki a malami zai yi wani to da ya zo bayani sai ce ai abin da ya sa ya ce siyasa ta yi sallah domin in ba an samu siyasa ta gani ba mutane suna cikin kwanciyar haka sallah ma wani lokaci sai ta gagara to kaga muhimmancin siyasa ke. yayin da yake gabatar da jawabin godiya ga al'ummar karamar hukumar numfashi da shiyar funtuwa baki daya wanda suka rufa mishi baya domin sabunta rissa da katin nashi ya yi godiya gare su tare da ba su albishir na ayyukan alkhairai da za su amfana da su a wannan shekarar kai shi ya yi kira ga al'ummar shiyar da yake wakilta da na jihar katsina da ma na ƙasa baki daya da su fito su sabunta rista da katin jam'iyyar apc bayan sanatan ya kammala ziyarar ban girma ga galadiman hakkin hakimin Fashi sanatan tare da tawagar kwamitin aikin sabunta rajista da katin jami'ar apc na kasa karkashin jagorancin salatan alkumo sun zagaya domin duba aikin katafaren ginin cibiyar koyar da sana'o'i da ya asasa ake gudanarwa a garin Fashi sanatan ya samu rikiyar tsohon shugaban hukumar sumedan na kasa alhaji batura umar masari tsohon shugaban karamar hukumar Fashi alhaji abdulaziz lawan danyari mataimaki na musamman ga sanatan alhaji aminu ibrahim kafir sai shugaban kamfanin gine-gine na musraf alhaji muntari girma lamfashi wanda kuma shine mai masabkin baki abdulrahman kabirjani mobile media crew